Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Yanayin rayuwa na ƙasar Kamaru wanda muke ciki a yanzu muna cikin matsala kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fata iyali na lafiya alheri grace abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau alhamis ta biyu a shekara ta dubu biyu da da uku. Yau shirin domin iyali ya isa ƙasar Kamaru domin jin abin da ya zame wa al'umma wuya a shekarar da ta gabata da kuma inda al'umma ke bukata hukumomin ƙasar su sa gaba a wannan shekara domin ingancin rayuwar iyali. Batutuwan da suka ambato sun hada da tsadar rayuwa, rashin aikin yi tsakanin matasa, rashin isassu da kuma ingantattun cibiyoyin jinya da dai sauransu. Ga abin da waɗanda shirin ya yi hira da su suka shaida wakilinmu Muhammadu Rabi'u. Abin da zan iya faɗa dai yanayin rayuwa na ƙasar kamaru wanda muke ciki a yanzu muna cikin matsala. Matsala ma ba ba iya ba mu san iyakacin shi ba. Na farko muna da matsalan abinci ya yi tsada, abinci ya yi tsada fiye da yadda kake tunani. Kaga kaman mai sukar shinkafa fulawa kai in muka koma daga filin gona gyada masara hatta su ganyen miya wannan sabulu kai omo wannan da da ake sai da shi dala biyar yanzu ya zama dala goma ka gani to muna cikin matsala muna roƙon gwamnati da ta duba mana wannan rayuwa da muka shiga ciki to ga babban ma matsala kuma kaga rashin lafiya idan ya shiga duk yanzu talakoki suna kwance a gida wallahi ba su da hanyar da za su tafi dafta domin magani ya yi tsada maganin da za ka saya da dala hamsin yanzu shi ka saye shi jaka a hakan ma wani za a rubuta maka maganin ma ka ma babu shi ka gani to wannan rayuwa muna cikin matsalolin rayuwa yanzu haka talakoki da yawa suna kwance a gida bayan da za su yi su tunkari da fita to muna roƙon talaka kai har da masu kuɗin ma duk an shiga matsala yanzu ka rayuwa kan gaba ɗaya ne babu mai kuɗi ba talaka tunda mai kuɗin ma cirewa yake yi ya saya babu farashin shi shi daban duk farashin ɗaya ne da na kuɗin da mai talakan to kun gani mai kuɗin ma shi ma cirewa yake saya kaga shi ma shiga cikin rayuwa mai matsala muna roƙon gwamnati da Allah da a duba a tausaya mana a sassauta mana wannan rayuwa da muke ciki albarkan wannan sabon shekara da muka shiga Ni ne Muhammadu Sanusi a jihar Gaundare wanda aka sanci da sunan sarkin Goro bafadin sarkin gari. Ni matsalan da nake gani abin da yake tafe da matasa dai abin da suke son su ga gwamnati ta yi musu matsala na farko kam maganan saman musu aiki. Don yau duk wani matsalan da ake ciki da matasan nan ba su da abin yi ne. Yau duk su fitinun da yake tashi a jihar mu nan duk rashin abin yi. Yau gwamnati ta samo musu abin yi na ga dai kam wannan sungurlun aikin da gwamnati ta ba su ma ya ishe su ba za su je su shiga wani hanyar da ba daidai ba. ba su shaye-shaye kwace ta nan wani dukan mutane ta nan wani fashi ta nan nan duk wannan Allah dan gwamnati ta samu musu abin yin kam to wannan kan dai za a tsira ta nan kam gwamnati ta yi kokari wannan shine fatan da matasa suke so su gan gwamnati ta magance musu to na biyun shi kuma maganan tsada rayuwa wannan ma matasa na fama gwamnati ta ga matsalan yau kayan abinci ya hauhawa karɓar rashawa ta nan duk shine da ya bata mutane rayuwa shine matasa suka ce to suka yanzu abin da suke neman gwamnati ta gane musu tsadar rayuwa da karatu man gwamnati duk ta yi kokari banan nan kam duk matasa da yara da manyan gwamnati ta sauke wayannan kan an yi kokari ana ta fama da shi shi kam an magance shi alhamdulillah gwamnati kan shi dai mu mata godiya ta wannan bangare ba mu da matsala da ita ta nan alhamdulillah mun gode a matsayi matsayina dai na magidanci abinda gwamnati ta kafa yake kawo mana cikas a rayuwar mu na yau da kullum wato a iyalan mu a gidan mu kuma dubu biyu da ashirin da uku muke fatan mu ga gwamnati ta magance wannan abin saboda a samu zaman lafiya alhamdulillah gida to na farko dai yau dubu biyu da ashirin da biyu an samu matsala sosai domin tun da goma sha tara shigan wannan cuta na coronavirus mun samu matsala duniya gaba daya musamman mu kuma nan kasan kamaru a arewacin kasan kamaru mun wahala sosai eh gashi nan dai musamman wannan cutar din bai zo mana hakan nan ba amma gwamnati ta matse komai ya zamanto dukkan wani abin da ka taba a duniya zaka saya sai a ce maka a ai saboda matsalan coronavirus ba a samun tafiya kaza ba a sayo kaza yau misali muna da abinci masara masara ta yi tsada masara ta yi tsada daɗin nan an noma masara masara an ka tashi siya jaka shida jaka bakwai yau masara muna tafi masara ya zama jaka ashirin da takwas a maganan da muke nan jaka kusan jaka talatin jaka ashirin da yan kai masara buhun masara ya zama mana to yau ba san yaya ba yaya za mu rayu sukari an ƙara shi nama yau saniya kuɗi kilo ya ƙaru ko ba haka ba sannan kuma misali yau gwamnati ta ce mana karatun yaran mu an sauƙaƙa mana an ba mu karatun yara eh, a banza ka je ka rubuta yaro a banza a makarantar gwamnati to amma wannan a takarda ne gwamnati mu na abin da yake damu shi shugaban ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya yayi kokari wato muna lura cewa yau Allah ya kawo sa shekaru yayi girma baya samu ya motsa ya duba abubuwan da ake yana fitar da waɗansu abubuwa da ya ce to a yi a wannan abin amma a ƙasa ba a yau Eh, makarantu ka duba ka gani makarantun yaranmu suna karatu a zo a ce maka ka je ka biya yaro banza to ya zama to ko kuɗaɗe da ake cewa APE APE ne na idan ka tafi sai ka ga goma maka ka biya kuɗin bokon yaro da domin da in zaka zo ka biya jaka biyu kuɗin bokon yaro yanzu ya zama APE a ce maka jaka biyar jaka shida jaka bakwai kamun yaro ya kare shekara abubuwan da za rika kirkirowa kana biya wanda yake aji na farko na na na na na boko zaka samu kanka kana biyan biyan kuɗin jakka kusan jaka ɗari biyu ko fiye da haka kaga wannan yana da wahala gwamnati ta lura mana da wannan idan ka zo ka ba da kuɗi wannan kam kaɗan yaron ka ya karatu a sauƙaƙa mana shi yau misali muna da matsalan ruwa ruwa ya yi wuya ruwa ya yanke duk ƙasan kamar ba mu da ruwa ruwa a kowane lokaci ana yanke ruwa a yanke ruwa sati babu ruwa a yanke wuta sati babu wuta ana zaune matsaloli na nan a haka abinci kuma dukkan wani kayan abinci da take tuna ya ƙaru ya ya zama zamanto wato wani kalubale baka samu abinci mai arha ko menene ka duka taba yanzu ya zama tsada gwamnati tana zaune sai ta yi magana ta ce to yanzu eh an sauwaka an saka kuɗin mai farashin shi kaza to yanzu mai ya zama jaka biyu 2023 bai cika ba mai jakka da 800 a yanzu magana da nake gaya maka nan mai ya zama jakka biyu a kasan marwa lita daya yaya za ka yi wani mai za ka koma ma babu dukkan wani mai da ka tuna ya karu to yanzu ta ce ta sake kara takaddu to a karin takaddun nan shine ke kama na matsala mu kam abin da muke so mai sauki ne hanyar lafiya gwamnati ta sauƙaƙa mana hanyar lafiya yaran mu suna cutuwa muna cutuwa ana zuwa asibiti magunguna ya zama tsada baka isa ba hanyar abinci abinci sun yi tsada abinci ko mai ka taba yanzu yayi tsada hanyar karatu neman ilimi yanzu inda ake nan makarantu sun zamanto ko da an ce maka makarantar nan zuwa karatun shi banza ne to zaka ji an ce akwai ape wato iyayen wai yara ne suka haɗu suka yi wannan abin amma shi asusu su suka yi asusu amma zaka tadda eh akwai hannun masu karantarwa da suke ciki a ce yau boko ne wanda yaro yake nan ekol eh, eh, eh, maternel wai ka ji yaro a ce maka boko jaka sitin na gwamnati kuma public to ka gani da wuya to abin da yake tsole mana ido a matsayina na magidanci a gaskiya wannan shekara dubu biyu da uku da ya tinkaro gwamnatin kasan kamaru mun ji labari ta ƙara abubuwa da yawa gwamnati yanzu batun wuta wuta da babu aka ce an ƙara sa mu ƙananan masu amfani da wuta wuta an ƙara maka kuɗin kilowatt da dala goma za ka biya mai kona kilowatt da wanda ba za ta kai ɗari ba dala goma to yanzu aka ce an haurar da mu gwamnati ta yi maganin wannan ya tsaya do Allah a goma ma ya yi tsada na biyunsa yau akwai ɗan talaka talaka ne da yake fama zai sayi yar motarsa an ce yanzu ita inshoran mota ta zama a assurance da vignette akwai takardar da ake biyan gwamnati ya zama jaka hamsin a da dai ainihin sa da muka san wannan takardar din jaka biyu da rabi jaka biyar har ya kai sha biyar to yanzu an ƙara sa ya zama jaka ishirin da biyar ishirin da biyar yanzu ya haura jaka hamsin to ka gani da matsala amma gidanci karami mu yanzu abin da muke bukatan gwamnati ta samu ta sauƙaƙa mana don Allah sha'anin abinci. To kaɗan kenan daga cikin abin da ke ciwa al'ummar ƙasar kamar tuwa a ƙwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi da ɗaiɗai. domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da ingancin rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin. Sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana da makwabciya Najeriya. A duk lokacin da ake bukata za a iya samun dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a wannan shekara da ma shekarun da suka gabata a shafinmu na intanet VOA Hausa. com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. In ko ka in faɗi haba, in yi shuru ko in yi magana. Mata su baka amsa.